This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jawa barkanku da wani da kuma zuwa ga shirye-shiryen sashen Hausa murya Amurka a wannan la'asari a kan mitoci 22 da 25. Mutanen jamhuriyar Nijar duk da suke so suna kama mu a gidajen rediyon su na FM na amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalol ko kuma niyya da ke birnin Kwani masu duniyar gizo ma haka a voahausa.com da sashen hausa.com jama'a mun gode ko mun ji daɗi da kuka samu damar cin kwamitocin mu a wannan lokaci ali mustapha sakwata ne ta da grace alheri abdu a nan ɗakin na watsa muku shirye-shirye takin tsatsab ta ba ku kanun kusha haka yake jirgin sufurin korea airlines ya dakatar da zirga-zirga zuwa birnin nairobi na kasar kenya sabili da fargaban yada cutar ebola ma'aikatar tsaron amurka ta ce mai yiwuwa ne ba za ta buƙaci kwashe mutanen da suka samu mafaka kan tsaunin arewacin iraki ba sabili da wato ta ga cewa suna cikin ƙoshin lafiya kana ana ci gaba da kiyaye yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin isra'ila da hamas yau alhamis duk da yake an yi musayar wuta a cikin dare To a gaishe ka gare to bayan labaran duniya za ku jiya da gwamnatin Borno tana son ta mai da mutanen Dambuwa garin su kam amma suna dare dare. Yau ko gobe wanda ku ga ya kamata ko mazajen ku tukuna a fara shiri ku je ku gyara gida daga baya sai a ce ma sauran mata da yara su zo su bi ku su zo gida. Yanzu hakan hakan nan yanzu gawakin mu yanzu wanda ba samu binnewa ba suna nan su rube. Dalilin haka yanzu haka nan gwamnati ya ce mana mu je mu zauna ba za mu yadda ba. Eh, to to sannan su kuma likitoci masu asibitocin kansu za su yi mana magana kan matakan da suke dauka na kariya daga ebola da kuma irin tsuntsaye da sauran dabbobin da ake iya samun wannan cutar daga gare su ana maganan biyu ana maganan tsuntsayen nan jemagu ba wani ciwo ne wanda za ta cizon sauro yake zai ko kuda ne yake dauka yana ba. mutanen jamhuriyar nijar sun matsu su sani shin shugabansu zai sake tsaya takarar zaɓe gaba alhamdulillah jirgin kasa ya zo an fara wannan aiki wannan abubuwa excellence kuma ya samu ta suke ta tambaya za ka sake tsayan allah ya dubu to ku saurari ansa shi yau za ku yi mana hakuri babu bango ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran wani jirgin sufurin kasar wato koriya ya shiga sahun jiragen da suka dakatar da zirga-zirga a nahiyar afirka yayin da cutar ebola take ci gaba da yaduwa a kasashe hudu na yammacin afirka jirgin sufurin korea airlines ya sanar yau alhamis cewa zai zakatar da zirga-zirga zuwa nairobi babban birnin kasar kenya na dan lokaci a wani matakin da kamfanin ya ce na dakile yaduwar cutar ebola ne kawo yanzu dai ba a samu wani dauke da cutar ebola a kasar ta kenya ba sai dai hukumar lafiya ta duniya ta bayyana kasar a matsayin wadda take fuskantar hadarin kamuwa da cutar sabili da muhimmiyar rawar da kasar ke takawa a fannin sufuri tun farko kamfanin sufurin british airlines da kuma na gabas ta tsakiya emirates sun dakatar da zirga-zirga a waɗansu sassan afirka ta yamma sabili da barkewar cutar ebola a cikin bayani na baya-bayan nan da hukumar lafiya ta duniya ta baya jiya laraba hukumar ta ce kawo yanzu mutane 1,069 ne suka rasu ta dalilin kamuwa da cutar ebola bana a kasashen gini da liberia da nigeria da kuma saliyo duka-duka dai adadin waɗanda suka mutu a lardin yana kusa da dubu ma'aikatar tsaron amurka ta ce mai yiwuwa ne ba za ta aiwatar da shirin nan na ceton mutanen da suke neman mafaka ko kuma suke cikin mafaka akan tsaunin arewacin iraki ba bayan da binciken da ta gudanar nuna mata cewa adadin 'yan gudun hijirar nan da ke tsaunukan nan bai kai yadda aka yi tsammani ba da yake hira da manema labarai jiya laraba sakataren tsaron amurka din chuck hagel ya ce harin jiragen saman da amurka ke kaiwa kan mayakan islamiyya sunni da kuma tallafin da ake ba su masu gudun hijirar da ke tsaunin shingar din ya taimaka wajen rage munin lamarin nan not only there were there fewer people up there but they were in relatively good condition and and the people up there uh, credited Chaka ya gale ce ba kawai wai mutanen da ke kan tsaunin nan kalilan ba ne kadai amma suna ma cikin koshin lafiya mutanen da ke wurin kuma sun ce yunkurin da muke na samar musu da ruwa da abinci da kuma harin jiragen saman da muke kaiwa mayakan ISIL da sun taimaka saboda haka wannan labari ne mai daɗi. 'yan kasar iraki kuɗa da kuma marasa ran jihar dai su nemi mafaka ne a tsaunin sirjar din kafin kazamin harin da aka kai akan yankin kusa da kan iyaka da ƙasar syria an ba da rahoton wani kazamin hari a birnin dosnek da ke karkashin 'yan tawaye na ƙasar ukraine yayin da ayarin rasha yake gabatar kan iyaka da ukraine din ana ci gaba da neman ƙarin haske dangane da lamarin ayarin rasha da ya kunshi kimanin manyan motocin da kaya 300 da ke ɗauke da abin da moscow ta bayyana akan kayan agaji ne ya ci gaba da tafiya yau alhamis ne zuwa gabashin ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita tawagar ta tashi daga garin voronex da ke kudu maso yammacin rasha inda ta yada zango yayin da ake bin wato binbinan abin da take dauke da shi da kuma abin da ayarin ya nufa moscow dai ta ce tana aikin raba kayan agaji ne tare da haɗin gwiwar ƙungiyar agaji ta red cross sai dai jiya laraba wani, wani wakilin cibiyar ta red christian ya ce har yanzu dai su basu san ainihin inda wannan ayari zai nufa da kayan da yake dauke da shi ba gwamnatin kiev da ke zargin rasha da samar da makamai ko kuma tallafawa 'yan tawaye da ke gabashin ukraine ta yi ta bayyana shakkun cewa moscow tana amfani da wannan ayari ne ta mamaye yankin zargin da moscow ta wofin tashi jiya laraba to muna baku labaran nan daga sashen wasu murya amurka washington an ci gaba da kiyaye yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma tsakanin isra'ila da hamas yau alhamis duk da musayar wutar da aka yi na dan gajeren lokaci a cikin daren jiya bangarorin biyu dai sun amince jiya laraba cewa za su tsagaita wuta har na tsawon kwanaki biyar domin su ba wa masu tattauna a musar da damar su cimma matsaya wacce za ta sa a kawo ƙarshen rikicin nan da aka shafe sama da wata guda ana yi bayan sanar da ƙara wa'adin tsagaita wutar ne isra'ila ta ce an harba mata roka daga gaza zuwa cikin ƙasar ta kuma sojanta sun mai da martani da kai hari ta jiragen saman su suma an daidai na tashi hankalin kafin waye garin yau alhamis kuma babu wani rahoto na wanda har ya jikkata tun farkon watan yuli kimanin falasina 1950 ne aka kashe a gaza galibin su duk farin kaya ha kuma an kashe isra'ilawa 67 su kuma galibin su da soja mun kawo muku labaran duniya daga sashen hausa murya amurka a washington to yayin da gwamnatin jihar borno take gode wata jihar gombe kan daukar bakuncin mutanen garin dambuwa da aka kwato daga hannun yan boko haram maganar su koma garin nasu ta taso amma wasu suna da dan shakka daga gombe ga sa'adatu gwamnatin jihar borno ta ce kura ya lafa a garin dambuwa biyo bayan kame garin da 'yan kungiyar jama'atul ali sunna lil da awati wal jihad suka yi sama da makonni uku mataimakin gwamnan jihar borno alhaji umar zanna mustapha ne ya bayyana haka a gombe yayin da ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira daga garin dambuwa sai dai ya fara ne da godewa gwamnatin jihar gombe da ma gwamnan jihar gombe alhaji ibrahim hassan dan kombo da ma al'ummomin jihar gombe mun gode mai girma gwamnan gombe da mataimakansa da mutanen gombe da gwamnatin gombe gaba daya yadda suka karbe ku suka rike ku a cikin lokacin da muka shiga wani halin da na kaka ba son ku bane ku zo ku zo na garin wansu ba son ku bane ku bar gidan ku zo ku zo wani waje a yadda nake muku maganan nan ya doke ni kusan kwana daya yana kan tafiya kafin bar maiduguri in zo gombe in tafi yaula in je koza da askirawo ba in je duba abin da yake faruwa in sake komawa ta biyu in je in duba mutanen ku su ma wanda suke kan biyu in zo nan kusan awa 26 mai girma gwamna ya ce in zo in gaya muku in muku gaisuwa na daya na biyu in gaya muku garin dambuwa da yake hannun miyagun mutanen nan sojoji da police da security sun je sun karba yanzu garin dambuwa tana lafiya na zo gaya muku akan cewa daga yau ko gobe wanda kuka ga ya kamata ko mazajen ku tukuna a fara shiri ku je ku gyara gida daga baya sai a ce ma sauran mata da yara su zo su bi ku su zo gida haka da na tafi kam na na biyu na gaya musu in kun shirya daga gobe za mu fara arranging na motoci a fara tafiya da ku gani akai ku gida in kun je gida kowa je duba abin da ya bace a gida da ya lallace mai girma gwamnan borno ya ce duk mutumin da aka kashe shi za a bada dubu ɗari biyu da hamsin dan uwan ba za mu iya mu sayi rai ba wannan kuɗin za a bayar ne a madadin abin da za a yi sadaka da shi bisa ga wanda suka rasu da kuma a roki Allah ya zama mu zaman lafiya wanda gidajensu ya lallace idan Allah ya so ya yarda za mu duba za mu ji ka muku taimako kuma a dan gyara muku wajen kun da ya lallace ba son mu bane wannan wannan Allah ne dora mana wannan abun kuma in Allah ya yarda shi za mu roƙa shi zai sake ɗauke mana wannan abun da sanin su da sanin ku duka cewa za mu zo lafiya Allah ya ba su zaman lafiya ma Gombe Allah ba Najeriya lafiya Allah ba mutanen Borno lafiya Alhaji Umar Zanna Mustapha mataimakin gwamnan jihar Borno to ko mai 'yan gudun hijiran ke cewa kan wannan tayin na gwamnatin jihar Borno? Abin da muka ciki alhamdulillahi mutanen Gombe gwamnati Gombe da mutane nema da sema gaba da su sun karbe mu da hannu biyu biyu Allah ne kawai ya jarabe mu kuma Allah ya sa da mu zo karshen sa mu zo karshen sa to gashi mataimakin gwamna ya zo da albishir akan cewa dambuwa yayi lafiya ku koma kana cikin ba za ku koma ba a'a za mu koma amma fi sabilillah ba za mu ya mu kai iyalen mu ba za mu je kuma lalle gwamnati zai komar da mu hakan mun yadda amma ba za mu iya mu kai iyalen mu ba sai da an tashi an ce eh wannan an tashi a kai za a yi wani abu kuma ba za a ji labarin ba za a ji labari a dambuwa da tsakanin benishek da dambuwa da tsakanin biyu dambuwa da tsakanin uba askira wayan nan ba ma ji labarin su za mu je mu zauna amma tsakanin nan muna ji labarin su ba za mu ya ba mu da hali don harin nan sun kama na so fudu na karshen kuma an kawo wannan harin nan an kore mu a garin yanzu hakan hakan nan yanzu gawakin mu yanzu wanda ba samu binnewa ba suna nan sun rube dalilin da haka yanzu haka nan gwamnati ya ce mana mu je mu zauna ba za mu yadda ba daya daga cikin yan gudun hijira daga karamar hukumar Dambuwa a jihar Borno. Sa'adatu Muhammad Fawo, muryar Amurka daga sansanin 'yan gudun hijira a Gombe. A cikin mutanen kai wani bako dari, wani azali, wani ko shi wani ko musulmi, ga wani can wani gashi cimcim sai ka cire to a gaishe ke sa'adatu ban sani ba mai sare ko ka ji maganar da kungiyar da ta arewa suka yi kwanan nan na cewa sun yanka wa shugaban najeriya goodluck jonathan wa'adi na cewa idan har karshen watan oktoba ta yi bai maido da 'yan mata na chibok ba a hannun iyayensu to ya manta da takara a shekara 2015 ka ji wannan abin da muke so ku kira mu yau ku mana magana ku ga mana ra'ayinku kan wannan wa'adin na dattawan arewa kan shugaban kasa kenan bari mu yi maganar ebola yayin da ake ci gaba da neman hanyar bullowa cutar nan mun tuntubi wasu asibitoci da ke zaman kansu domin jin matakan da suke ɗauka na kare masu shiga da fita cikin asibitocin mun kuma fara tambayar kuta bello abdulkadir salanken zazzau mai asibitin nan ta tukur-tukur da ke zaria ko sun gamsu a matsayinsu na likitoci da matakan da gwamnati ke ɗauka na yakar wannan cutar na gamsu ban gamsu ba na gamsu tunda dai an nuna an damu amma matakan da ya kamata a ɗauka ya kamata a wayar wa mutane da kai ba kawai a ce shugaban ƙasa ya ce kaza ba a ya kamata ita hukumar lafiya ta ƙasa ministry of health public health asset na ministry of health na nigeria ta gayyaci dukkan kwamishinoni da masu hannu da shuni da masu faɗi aji da sarakuna da malamai a yi masu wani taron bita a fahimtar da su game da matsalar nan na cutar. Me muhimmin abin da ya kamata a yi musu a fahimtar da su su gane don su sanar da jama'a? A nuna musu shi menene ke haddasa ciwon nan, ya nene ciwon ke yaduwa, wani mataki ya kamata a bi don a hana yaduwan shi. Shin allura rigakafin da ake ta cewa ko magani ne da ake cewa ko ko matakai ne na mutum ya kula da tsaftar jikin shi yadda zai ci abinci yadda zai in ya rike mara lafiya ya kula da mara lafiya ne zai yi wani mataki zai yi izuwa yanzu an tuntubi eh, ire-iren ku masu asibitocin masu zaman kansu dangane da kokarin da ake da a yi aiki tare a yaƙi wa nan. aikin babba ne aiki wato shi harkar kula da lafiya ba na jami'an lafiya kawai ba ne wato abin da ake cewa wayar da kai da fahimtar da mutane menene yake kawo cutar ya yake yaduwa to wani hanya za a bi a hana yaduwan shine eh, public enlightenment health education yadda kowane dan adam zai ba da gudunmuwa don kare kansa da kare dan da makwabcinsa daga samun irin wannan cututtuka masu yaduwa saboda haka ya kamata a ce ita hukumar lafiya ta na Najeriya baki daya tare da na jihohi da ƙananan kowa ya tashi tsaye ne a fahimtar da mutane ka ga rukun da aka shiga hmm. makon da ya wuce game da wankan ruwan gishi da shan ruwan gishi ba karaman cutar ya yi ba saboda mutane sun ce shi ma me ciwon saboda ka wani labarin da aka ba sai su ɗauka shi amfani shi inda kuskure yanzu ne cewa hawan jini ya sha gishi ya cutar da kansa da ciwon zuciya ya cutar da kansa mace mai ciki eh, gishirin nan tsotse ruwan jiki yake yi to mai ciki ruwan da jariri ke yawo a cikin mahaifa an je eh, lalace to yanzu eh, dr bello kamar ku da kuke da asibitoci eh, masu zaman kansu alal misali mutane suna zuwa suna shiga suna fita ya za a yi a ɗauki matakai ko kuma me kuke domin tantance kada wannan abun ya ratso ta cikin asibitocin to shi wannan ciwo dai a yadda yake a yanzu ba ya riga ya zama ruwan dare ne ba inda aka ce ya fula a lagos gwamnati ta ɗauki matakai na karyar kar ma ya amma yawan mutanen da ake ta keɓancewa suna ta ƙaruwa mutanen da ake tsoron ko sun kamu da ita suna ta ƙaruwa to ana ɗaya biyu har ana magana ɗari ɗari biyu yanzu nan. sun mataki a wayarwa mutane da kai kowa ya ɗauki matakin karewa daga saduwa da masu irin wannan ciwon kuma a faɗi alamomin ciwon zazzaɓi mai zafi ciwon kai amai gudawa in ya kai makura ne fa za a ce ana aman jini ko ana bayan gida da jini ko jini na fita ta hanci ko ta baki da sauransu da sauransu saboda haka daga mutum ya sadu da irin wannan zazzabi ne zafi wajibi a ɗauki matakin a gane cewa shi wannan ciwon ne ko ko zazzabi malaria ne da aka saba ne da kullum kuma akwai abubuwan da ake yi a ga cewa akwai alamun ciwon ya shiga daga irin dabbobin da ake samun wannan rashin lafiya su wani ne al'umman da suke hulɗa da irin wannan dabbobi kamar waɗanne dabbobi kenan waɗanne irin dabbobi kenan ana maganan birai ana maganan tsuntsayen nan jemagu a suke mu'amala su sau na sai a gane wani wuri ne ya kamata a daɗa eh, eh, yakin fahimtar da al'umma ba wani ciwo ne wanda za a ce cizon sauro yake zai ko kuda ne yake ɗauka yana kira ba Eh, eh, daga magana daga magana da kai na wankan gishirin nan da sauransu wato ba za a yi mamaki ba idan an samu labarin cewa watakila wasu mutanenmu sun fara neman hanyoyin gargajiya wajen tunkara wannan maganin ban sani ba ko kuna samun wasu labarai da ke nuna haka na a ba daga rudin jahilci ne da rashin fahimta yanzu kawai idan an ce ciwo kaza ya auku shi ne ba akwai mabuta ilimin irin wannan eh, eh, ciwon ba ko kuma matsala na kula da lafiya to wannan magana ba daga wurin likitoci ne ko jami'an lafiya aka ji kawai wani ne aka ce ya yi tax a cikin handset din mutane shi ke sai a ɗauka wannan mutum shi ne masani shi ne san abin da ake yi domin da wannan da lafiya jahilci ne duk musulmi misali an ce idan ka ji wani labari ka yi bincike kuma bincike na za ka yi da mabota ilimi ne in ja ku fasa kun bin bayan fata bayo to ba a bincika ba kawai an ga tek kowa ba da saukan wannan umarni. Dr. Bello um, a matsayin likita wani tashin hankali wani fargaba kake da ita na cewa abin nan ko za a iya shawo kan shi kafin ya daɗa muni ko ba za a iya shawo kansa ba ga yadda abubuwa suke tafiya. ni a matsayina na likita na imani cututtukan da ke yatsuwa ta hanyar kazanta da rashin kula da uh, personal hajji mutum ya kula da kansa. da kuma yadda mutane al'adan ka yi atishawa yadda ka jira ma ka yi tari ka tofar da majina da duk irin wa'annan ɗabi'u da al'adu ne kamata a wayar wa mutane ga ce irin su wannan abubuwan ne sukan haddasa yaɗuwan cuta masu sauƙin yaɗu tsakanin al'umma. da dr bello abdulkadir kenan salinkin zazzau kuma mai asibitin tukur-tukur da ke birnin zaria zazzau ah, salinkin mun gode kwarai da gaske da wannan taimakon na gode allah ya tsare mu kuma ya kara mana kariya Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon nake kullum sahe ka ba lahiya To amin jama'a kuna fajin shirye-shiryen sashen Hausa murya Amurka a Washington DC ne da muke misalin karfe 11 da minti 20 na safe a yanzu nan. Bari mu yi maganar siyasar jamhuriyar Nijar ranar Juma'a da ta gabata muka yi babban bako a nan sashen Hausa lokacin da shugaban jamhuriyar Nijar din mamadu Isu ya ziyarce mu kuma na yi hira da shi kan abubuwa da dama. da suka hada dole ma da siyasa musamman maganar ko zai sake tsaya takara a shekarar 2016 excellency mai magana siyasa shekaran jiya nijar ta cika shekara 54 da zama kasa mai yancin kanta mm. allah karsa alheri cikin abu kai ba abin da baka yi ba kai shugaban yan adawa kai prime minister mm. allah sa kuma ga ka shugaban kasa mm, yanzu a shekarun nan da kai guda uku hudu wace babbar riba zaka ce nijar ta samu a karkashin jagorancin alhamdulillah a shekara uku da rabi lalle nijar ta samu riba mai tsoka ta samu sakamako mai tsoka akan aikin da muke yi domin in an ka duba akwai alkawulla da doka a a lokacin yakin zaɓe waɗannan alkawulla su ne mayan alkawulla mm. guda takwas na farko shine mu bunƙasa demokradiyya mu samu mulkin jamhuriyar demokradiyya mai ɗaurewa mai shinkiri mm. a gani ku alhamdulillah yau ƙasar niger ɗan eh, ƙasar niger na samu suwala akwai demokradiyya ƙwarai da gaske a cikin ƙasar mu ta nijar kuma ƙasar niger tana cikin ƙasashe mafi demokradiyya ban ce ma a afirka a mm. duniya ma eh, gaba ɗaya kana gani yan jarida ba a samu takunkumi ba kamar da ake samu su lokacin mulkin kama karya ko lokacin mulkin mulkin daniya kenan demokradiyya wannan akwai ta kenan wannan alkawali da muka ɗauka mun cika bayan shi mun ɗauki alkawali na tsare ƙasarmu na tsare iyaka ƙasarmu na tsare 'yan ƙasa da dukiyarsu shi ma wannan eh, kana gani yau kasar Nijar ko da yake tana kewaye mm. da kasashe da sun ka fuskanci eh, rashin kwanciyar hankali kasar Nijar tana zamne mm. ta zama kamar tsibiri a cikin eh, wannan yanki mm. na Sahel da da Sahara mun ɗauki alkawulan za mu gina mu menene ginin ƙasa ginin ƙasa shine a yi hanyoyi cikin ƙasa mm, mm. muna nan muna yin su shine na ɗauki alkawalin zanin kawo jirgin ƙasa a ƙasar mutane Nijar tun lokacin mulkin mallaka mm. yau da shekara 80 ake jiran jirgin kasa amma mutane na cewa kai wannan jirgin kasa ya ɓace ya yi ɓaton kai an ce zai zawa daga abidjan bai zo ba mm. an ce zai zawa da kotunu mm. bai zo ba a gan shi ba an ce zai zawa daga dakar ba a gan shi ba to alhamdulillah jirgin kasa ya zo an fara wannan aiki wannan abubuwa excellency kuma ya samu ta suke ta tambaya za ka sake tsayan allah dubu biyu kai mu 2016 dakatarin kare dakatarin kare ban kare za ka amsa ba <laughs> eh, mm. jirgin kasa don za ya tabbata a kasar mutum nijar lantarki mun ɗauki alkawalin mu ba mutane lantarki da birni da ƙauye muna nan muna ba su lantarki mun ɗauki alkawalin don ci da 'yan Nijar kasan akwai wannan tsari na 'yan Nijar su ci da 'yan Nijar mm. to shi ma alhamdulillah ko da yake Nijar tana fuskanta karamcin ruwa shekara zuwa shekara hal yanzu 'yan muna samu mu kori yunwa a cikin kasar mu ta Nijar eh, sannu sannu wannan guri shi ma yana tabbata mun ɗauki alkawalin bunƙasa ilimi shi ma muna nan muna cikin wannan alkawali domin mu muna cikin waɗanda ke zato tserayya tsakanin kasashe da kasashe daga tserayya ilimi ta taso yanzu in ka ɗauki misalin ƙasar amurka ita ce ƙasa mafi arziki mm. a duniya in ko ka duba ita ce ƙasa mafi ilimi a duniya kila baka kana da wannan buri ne wa'annan abubuwa da yawa mutane suna ganin lokaci yana ƙwarewa mm. shi yasa kowa ya kagara ji shugaba muhammadu isu zai sake tsayawa shekarar 2016 ina zuwa ina zan zan baka amsa akwai zancen akwai zancen tattalin lafiyar jama'a akwai zancen ba jama'a ruwa akwai mm. zancen ba eh, matasa ayyukan yi mm. duka wannan alkula da muka dauka muna cika yanzu zan tsaya takara eh, nan da shekara ɗaya da rabi ko ba zan tsaya ba wannan zancen eh, ina gani baya cikin zuciyata a yanzu abinda amma kana shi zaka gama da ayyukan da kake so kai abinda a guri na abinda a guri na shine waɗannan alkawulla nan mm. ɗauka ma jama'a in cika amma baka gama cika su ba gobe ina nan ina cika kasan wannan aiki aikin yau da gobe ne a'a kasan shi aikin gyaran ƙasa aikin yau da gobe ne bai da iyaka zani bakin kokari na in huce wani ya zo shi ma ya ci gaba amma excellency ka san Niger na nan ta tsaya ci komi na siyasa ya kita don ba a san abin da kake so kai ba shekarar nan ɗaya da rabi da za su a'a babu abin da tsaya cikin a'a komi na tafiya na aiki amma na siyasa amma mutanen da suke son su tsaya takara ko na tsoron zaka tsaya ba zaka tsaya ba suna tunanin zaka za ko ba zaka tsaya ba ta wannan dubara gare su amma ni abin da abin da hankali na ya koma wajen eh, gyaran kasa cikin alkawali da dokar jama'a ba fa iyakacin ƙarshen wannan hira da muka yi da shugaban jamhuriyar nijar kenan ba muna da sauranta nan gaba an samu lokaci za mu kawo muku ita yanzu ga wasiƙa ta farko ta fito ne daga usman bin affan da maturu ya ce Assalamu alaikum. Don Allah ku bani dama in nuna takaicina dangane da mamayar da 'yan bindiga suka yi wa garin Goza a baya-bayan nan. to tabbas za mu iya cewa masu haƙƙin tabbatar da tsaro a wannan yankin sun gaza ganin cewa yankin na ƙarƙashin dokar ta ɓaci. amma abin takaici 'yan bindiga sun hallaka mutane kusan dubu a garin goza a cikin kwanaki kalilan ba tare da wani ɗauki da jami'an tsaro suka kawo ba don haka nake kira da babban murya zuwa ga dukkan shugabannin mu da su tuna rantsuwar da suka yi da littattafai masu tsarki na tabbatar da kare rayuka da dukiyoyin al'umma tun kafin ruwa ya ƙare wa ɗan kada daga ƙarshe ina kira ga masu hannu da shuni da su taimaka wa jama'ar goza da tallafin gaggawa don ceto rayukan waɗanda suka rage a garin mu kuma talakawa sai mu ci gaba da masu addu'a Allah ya fitar da su daga wannan kangin amen shi kuma Gambo barau fataskum na jihar yoba najeriya cewa ya salamu alaikum voa ku miƙa min roƙona da kuma kuka na wajen mai girma gwamnanmu na jihar yobe alhaji ibrahim gaidam da ya yi wa Allah da annabinsa ya kawo mana ɗauki da agaji a garinmu na Fataskum a kan maganar matsalar rashin bankuna a garin. Wallahi wannan abu yana damu duk ɗan garin Fataskum, balantana ma'aikata da 'yan kasuwa. Mun ga yadda bankuna a garin Damaturu suke aiki kullum amma mu bankin First Bank da na gwamnati ne kawai ke aiki. Don haka a taimaka a dube mu da idan rahama a kawo mana agajin gaggawa. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga muryar talakawan macina da kewaye na jihar Yoba, Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Don Allah ku bani dama in yi kira ga waɗanda suke shan gishiri da siga a matsayin maganin cutar Ebola. Gaskiya hakan ganganci ne, tunda ba wasu likitoci ko malaman addini da suka yi umarni da a yi haka In kuwa yana magani, wa Ebola ta kama shi ya sha gishiri da siga ya warke. daga ƙarshe nake cewa allah ya shiga tsakaninmu da kowace irin cuta ba ma ebola kaɗai ba wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga abdulkadir lawal sha iskawa katsina ya ce da alama taron ƙasa zai babbaya da ƙura ganin yadda ake takon saƙa tsakanin kudanci da arewaci to haƙiƙa hakan bai zo mana da mamaki ba dama mun san cewa an kafa taron ƙasar ne da wata manufa ba don ci gaban ƙasa baki ɗaya ba To da wannan nake kira da wakilanmu 'yan Arewa da su jajirce a kan ganin masu mummunan manufa a taron ba su cimma burinsu ba, don wallahi idan kuka bari za a yi mana saki da babu ruwa. Ka Allah wannan irin sakiya, Maryam. Bari mai da Grace labarai a takaici. Papa Francis ya ce tattaunawa ba amfani da ƙarfi ba ita ce hanya kaɗai da za ta taimaka wajen wanzar da zaman lafiya a yankin koriya yayin da yake fara wata ziyarar kwana biyar a koriya ta kudu Papa Roman ya bayyana haka ne bayan da Koriya ta Arewa ta harba makaman gwaji biyar a teku a daidai lokacin da jirgin NASA ya isa Seoul yau Alhamis. Yayin ziyarar tasa, Papa Roma Francis zai jagoranci addu'o'in neman zaman lafiya da sasantawa a yankin Koriyan. Koriya ta Arewa ta ki tura dai wakilai a wajen taron addu'o'in inda ta bayyana fushinta da atisayen haɗin gwiwa tsakanin amurka da koriya ta kudu wani jirgin sufurin ƙasar koriya ya shiga sahun jiragen da suka dakatar da zirga-zirga a nahiyar afirka yayin da cutar ebola take ci gaba da yaduwa to Allah kawo mana ta da ta jama'a abin da ya sauwa kenan kafin mu tafi an yi rashe-rashe har guda biyu da nake son yi ta'aziyya a kansu na farko ga daukacin dukkan mutanen garin kangiwa da ke jihar kebbi da kuma musamman iyalin su alhaji hassan kangiwa na yan tawayen kangiwa nan wanda duk wanda ya san su ya san ba abin da yake raba su kullun kayansu da komai da iri ɗaya ne sai Allah ya dauke shi alhaji hassan kangiwa ranar lahadin da ta wuce Allah ya ji kansa ya rahamshe shi ya biyo shi husaini da sauran iyalan su wato haƙurin jurewa wannan babban rashi sannan kuma na son mu yi ta'aziyya ga alhaji shehu dan kabu shi kuma a sokoto kan rasuwar yasa Fatima allah ji kansu su duka allah sa mu su cika da imani mu ma mu cika da imani ya za mu da dukkan ma'anar sashen wasu murar amurka musamman ita grace aliyar abdu da ta taya na gabatar muku da shirin da kuma julie da nelson injiniya ya kai mustapha sakwato ne sai tara da rabi thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.